irin waɗannan laifin da za a same ni a ce ni ne ni ne ni ne rafali ni ne kwat bari zan a basu su da ku a buɗa su awa uku ko wani sana da kuwa a rasa wani zai raba su saboda yadda su alƙanan bella suke su hagon hagon sani kurna irin su ebola irin su mada irin su a basu su da kukarin wannan ya tsakanin Su to alhamdulillah an yi walƙiya Allah ya nuna ku. ku da marin ku ne tsinannu marasa son a zauna lafiya masu ruruta abu masu fakewa da guzuma a harbi karsana to ubangiji Allah ya hirya su eh, adam ya zan da alin nude Allah ya hirya su sun hiriyu oh! ban ji daɗi ba. Haka mutane. Na yi fasting a Instagram ya fi ɗari uku. Na yi fasting a Facebook ya fi dubu. Na yi Facebook a Twitter ya fi ɗari uku. Yanzu yanzu tun da Allah ya hirya su eh, yanzu kuma ya kai posting akan uban ka zai saki uwarka uwarka ya ga gaya ma ayan gaya ma ne tunda ku yan tada zaune ɗaya ne ku gaba ɗaya ko kwa ma alkari a rayuwar ku heri a hetsi nan ne ne kai eh. uwata tunda nazo duniya ban taɓa gani sun saba da ubana ba a hetsi nan ne ne kai ko kake ka ga bayana Hege dan iska kuma kuna so ku ga tayin hankali ba ko a rayuwar ku kuma ka ga fa nayi kuskure na fa yi kuskure wallahi ka sani ne ban zama mai sulhu ba zan zama mai araba ba to dan wannan jafa'in da ka ja min ko ko uban waye kai dan dai kawai dai kai abokina ne wallahi dan dai kai abokina ne Hege dan iska ka mm. tuce ni wallahi ku gaba ɗaya rayuwar mutane ba ku da wani buri a rayuwa ku yi Allah ya heri a rayuwa to ita rayuwa an kai masoyin mutum ne tsakani da Allah daga lokacin da kaga mai gidanka ya ransa ya haɓaka ya faɗi ba daidai ba kar ka yadda ka biye mar kar ka yadda ka biye mar ka yi rubutu ka biye mar in yan kai yaya za ka yi ka samu sika da za ka kwantar da hankali amma daga lokacin da ya yi bambami ka biye masa kai babbamin nan to billahi da la ilaha illa huwa ba kauna tsakani da Allah bace na gane gaskiya wallahi ni ka gane wallahi na gane gaskiya ai kana gina? Mm. da Allah in an kaga alinuhu ko ali idango mm. ka gaya masa ka ce wallahi kuskure ne wannan fasin din da na ringa yi na ringa hada fitina wallahi na dawo na gane cewa fadansa Allah ne kawai zai shiga tsakani kuma ya shiga kuma abu ya kare wallahi da na koma gida na kunna rediyo sai na ji magana da ka gaya min haka ce lalle wannan fada sun shirya yalla ga da mu zangwa gwace wallahi ba gaba nake da shi ba a ga alinu ka ce ba gaba nake da shi ba na yi kuskure na dinga fasin. eh da Allah ga masa mun gode alhamdulillah an zo sahu na guda mm. shi ma ya gane gaskiya kuma an Allah da in Allah ya so ya yarda let's go in Allah ya yarda yanzu Kaniwood. za ta dawo yadda ba a tunani kasan da ma wata rayuwar abin da ta take yayan tsinan nuna suka yi ko suke so su bata ta kuma Allah da ba za ku duk wanda yake so ya hargitsa mu ko ya hargitsa manyan mu in Allah da ya da ya gida wasa da ubansa sun hargitse in Allah da ku ba za mu hargitsa ba kuma in Allah da daidar Allah daidar rabbil alamina in Allah ya so ya yarda so nake ma yau ce ga dole ki a yi zama ma tukuna ga falal dorayi ga tijjani assassin ga tahir ai tahir ga Ahmad mai kwashewa ai wannan ga adam e zango a dawo ai wani dinkewa ai rukuni go let's go in ya kace munafikai kuma ya ku mutu in Allah da kuma alilhu da adam e zango eh kuna nan tubu da taya wasu tsirare ne wasu yan tsirare ne masu neman abinci wai kaga wai wai yanzu instagram ta zama wajen munafurci ta zama wajen da za a cima mutunci ta zama wajen da za a ma to wai ku kai to instagram ta zama wajen yaban manzon Allah mana sallallahu alaihi wa sallam ba dan tsirku ba ƴaƴan baki ku muna nan muna nan mun zaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? kuma mun rike iyayenmu dan wani harin mutum bilal ya ga kuma ta bana nan yanzu kaunar adam ya zango da alinu arena yanzu na fara in allah da kuma in allah da allah ni gwadon allah nake nema amma komai akwai sila mm. ka rike allah da mazansa kuma komai akwai sila mu iyayen gidanmu yadda allah ya daga su mu ma Allah ya daga mu ba mu tsaya muna nan abin nan ba he ka yi ga rigima ka gama kumbiya kumbiya ga kuma a barka da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mm. to mu da ba za ku bar mu ba da inna lillahi wa kuma billahi allazi la ilaha illa huwa mun san ku mun san ku wanda ba ku san halacci ba ba ku san halacci ba an muku halacci kun manta shi yasa rayuwa din yanda mutum yake in mutum ya taba ma alkhairi in mutum ya taba ma alkhairi dan Allah da Annabi kar ka fita kana gaya mana magana ka tuno me ma na alkhairin nan sai wannan herin ya foge he wannan alkarin ya foge herin he a zauna lafiya shi ne rayuwa amma ba ka fita kana ta bambami ba hakan eh, aka haka na ga abokina ya fito iyaye na fuskanci abokina baka da hankali har yanzu ba a taɓa koya ma hankali ba bara ma an fito ma a mutum abokina a latwak ba a taɓa koya ma hankali ba kawa alinuhu ka haye kawa adame zango ka ƙara wa alin nuhu da adam mai zango ko billahi lazi la ilaha illa abin da masana'antar ne ya kamata a ringa yi in dan kallo ne tan yayi a gefe wani an san dan kallo da rubi amma inda ya ka mutum ya san ya kawo reni to arena mara hankali saboda ai ba kai ba kai ba ka fi karfi ba ka fi kabri ba ka fi an mun fi ka mun fi ka biya kawai ka dina irin wani alatuwa ba kyau ba kyau duk wanda ya mahalarci ko ya ka ringa tuna eh, alinu ba sa an ka bane adam mai zango ba sa an ka bane a wannan masana'anta a zauna lafiya a nemi abinci amma ka dinga ka wani reni hege ne eh, ka na aka barka da awai man qur'ani ya kahe ka Na aka barka da manir zango ya kahe ka amma mu duk ba haka muke ba a zauna lafiya dan Allah a daina haka Allah ya tuwa kada a zauna lafiya da kowa eh, kai ke dinan ne shege mai baki ka awon igi ka ci kwaka mm. abokina ne ka maka ci kwaka mm.